إلى الناس مرسلا وإترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان وبالخير وبلا صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون فسبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا طهر قلوبنا يا الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai a inda ya kawo mu yau takwas ko bakwai takwas ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara talatin da takwas <clears throat> wanda ya daidai da kalandar nasara emission wato uku ga watan bakwai a watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai wato 2017 a wannan masallaci da makaranta na daro arkam ibn abi arkam da ke wannan layin wato abuja nan rigasa a wannan lokaci na safiyar yau goma zuwa sha ɗaya muna gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a sanadiyan wannan wata mai alkhairi a sanadiyan samun rahama neman samun rahama daga Allah Allah ka samun dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana hawa mimbari a hadisin muslim kitabul iman sai aka je na cewa amin amin amin ya hau mimbari ya zauna aka gama ya hudu ba aka gama sallah sabu suka ce manzan Allah ba mu gane ba mun ji kana cewa amin amin kuma mu ba mu san me kake cewa amin ba yace okay ai mala'ika jibril ne ya zo mani yace ya rasulullah duk abin da muka ce ka ce amin yace suka faɗi abu uku na farko suka ce ya rasulullah Allah ya kine mu mutumin da yana raye iyayensa suna raye har suka mutu suka bashi bai yi aikin da zai samu aikin hanyar aljanna tare da su ba ka ce amin manzala ce ce amin suka ce Allah ya tsine mu mutumin da aka ce Muhammadu Rasulullah sai ya ki cewa sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah ya tsine mata Muhammadu ka ce amin ya ce amin kuna jina da kyau sai muhalli shahid na uku sai ya ce suka ce masa Allah ya tsine wa mutumin da ramalana ya zo har ya fita bai yi aikin gafara ba bai yi aikin da Allah zai sanya cikin gidan aljanna ba Allah Allah ka tsine mishi Muhammadu ka ce amin ya Rasulullah Muhammadu ya ce amin nawa kenan wanne muka me muke wanne muke nema yanzu menene hadda shahid namu anan eh aiki alheri wai mi cikin guda uku nan me muke nema ne me ya shafe mu yanzu ranan na'am dukkan su sun shahe mu amma dai muna batun neman gafara a cikin wata mai ramalana gida biyu ne ko dai ka wayi gari da malan ya kare kana cikin gidan aljanna Allah ka sa mun dace da wannan lamarin ko kuma ka wayi gari ramalan ya kare kana cikin wuta sai kuma wata shekara an rufe littafi Allah ka tsare mu da wannan rashin hasara kun ga wa kullu ma huwa atin atin duk abinda aka ce zai zo to ya gama zuwa jiya muka fara ramalan ko jiya jiya muka fara ramalan amma kuma yanzu nawa takwas shikenan in ka ga dama kai aiki in baki ga dama ba tarki da faɗa maka zabura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki saddauna kana ban mamaki in ji sa'adu zungur ko ali na bangi to kina ta zuwa tafsiri kina ta zuwa tafsiri an ce yi kokari ki iya kaza yi kokari ki karanta kaza yi kokari ki dage a alqur'ani in kin je kin yi kin samu in baki ba kin yi hasara bature yana cewa time doesn't wait for anybody lokaci baya jiran kowa alwaqtu kasayf fa in lam taqta'ahu yaqta'uka in baka yanke shi ba zai yanke ka ko kai ko kan kai dai lokaci zai yi kuma za a wuce Allah ka samu dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan lokacin kiyama ta zo ƙarshen duniya ya zo fihi taqarubu zaman za a matse za a matse lokaci a sana ka shahar shekara za ta zama wata a shaharu kal usbu shi kuma wata zai koma sati al-usbu ka yawmin wahid shi kuma sati zai zama rana daya mun ga lokacin kuwa mun ga lokacin an fara ganin haka wai an fara ganin haka shi kenan to kin da take shirya kenan jiya muka fara azumi yau takwas gobe kuma sai ka cewa to ai wai rabon mu da azumi wata nawa kenan khalas mamanki ko babanki da ya rasu tun ana cewa yau sati shi daya oh mama satin ta daya oh baba yau sati shi daya sai ka jira cewa yau kuma shi yana shekara uku kala. tun ma ana kidayen shekarun kuma sai a aji an manta da kai kenan wa an lil insani illa ma sa inna lillahi wa inna ilaihi shi kenan ba abin da ke ga mutum sai abin da ya aikata assalamu alaikum assalamu alaikum wata rana sayyidina umar ya ja tawagarsa yana amirul mu'mini shugaban duniya ya ja tawagarsa sai suka je makabarta ya halatta ka je ziyara a makabarta har mace ya halatta sai na umar suna shiga makabarta sai ya yi addu'an shiga makabarta wane ne zai gaya mani addu'an shiga makabarta daga nan ta ɗaga hannu ta karanta mana addu'an shiga makabarta daga nan daga nan dama na nake fara kai na ji an shiru ne addu'an shiga makabarta da ake yi daga nan wa zai bani ko ba ku san labarin mutuwan ne la'ila to nan daga nan duka banda ɗalibai banda ɗalibanmu na'am barkalafi assalamu alaikum dara qawmil mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqum ci Allahu akbar wannan shi shine abinda addu'an ke kunshar shi ne. assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku dara qaumul mu'minin gidan bayan Allah mu'minai wa inna insha Allah bihim lahiqun kuma insha Allah mu ma muna nan za mu zama da ku ko min daɗewa dai sai ka mutu eh ba a ci mata kau dabara ko gidan gafiya da ɗera baka tsar mata in ka je gudu ba ba a ci mata kau dabara ba a sa mata laya innal maliyata in ra'at duka shaybatan ja'alatka marma nablaha mutawatiru wa innal maliyata idza anshabat azfaraha alfaita kullat tamimatin la tanfa'u ita mutuwa in ta zo in ka sanya laya dubu baya amfani laula idza balakatul حلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه وأنتم وقيل من راق ina masu magani ina masu addu'a a zo a tofa kai ya tafi ina sai ya tafi sayyidina Umar ya yi musu wannan addu'a sai ya ce innal amwala laqad qusimat wal azwaj tazawwajat fa hadha huwa khabaru dunya wa ma huwa khabarul akhirah kawai da kabari yake magana fa yace lalle dukiyoyi usimat an rarraba su wal amwa wal almwalu qusimat wal azwaj tazawwajat matan ku sun riga sun yi aure sun gama takaba wani ya aure su wanda bai isa shiga gidanka ba shi ne akan gadanka wanda bai so da kibutanka ba shi ake ba butar ka yau butar dai da kake amfani da ita fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai yake fa hadha huwa khabarud dunya ya ku wadanda ke cikin kaburburan nan wannan shine labarin duniya fa ma hiya khabarul akhirah menene kuma labarin lahira ko za ku ba mu labarin lahira a sai wanda ke bayan sa cikin mutanen sa sai taba yace ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'minai ai la yasma'un ba ta ji ya ake musu magana kamar kana magana da masu rai Ya ce kai da kake ji na wallahi baka fi su ji ba amma da Allah zai ba su iko su yi magana da sun ce ta zawadu fa inna khairu zadid takawa ku da kuke raye ku yi guzuri fa ku yi guzuri fa lalle fiyayyen guzuri shi ne tsoron Allah Allah ka ƙara mana tsoronka, to saboda haka wannan shine ne mu akan wannan aje ayi aiki lokaci bai kure ba ki fara ba ki fara karatun Qur'ani ba duk watan daga farkon Ramadana zuwa yau to yau ki fara Allah zai rubuta ki cikin waɗanda suke fara tun farko kar ki bari wannan Ramadan ya wuce baki aikin alkhairi ba sai ki shiga cikin tsinuwar amin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa azumi ba wai ka mai bakin ka bane manzon Allah ce da yawa wallahi azumin ba su da rabo a ciki she yunwa da kishin ruwa kina azumi kina zagi kin faɗi fe kina azumi kina ƙarya kin faɗi fe kina azumi kina fadan zur an baki fa labari ne amma in kin zo ki bada labari kaman gaban ki akai fe kin faɗi kina azumi kina gulma gulma kin faɗi fail kina azumi kina cin naman mutane kin faɗi fail kin yi ni da yunwan banza kuma dole ki yi na yi kuskure da lokacin da muka fara tafsiri da ku da mun bi kamar da nake ma maza da asuba muna kan ta da sau mai yau daidai wannan wurin muka yi manzo Allah ce da yawa masu azumi ba su da rabon komai sai dai yunwa da kishin ruwa domin sun zagi wannan sun yi da wannan sun zagi wannan sun daki wannan sun yi kaza duk waɗannan azumi ba wai ki kame bakin ki bane kwarai. a'a hunaka ay yani asabul jawarih fal jawarih tasum gabbai suna yin azumi to saboda haka sai ki kama kanki wannan tafsiri da kike zuwa kina ji Allah ya sa ba yayi bane Allah ya sa kai zama miki yayi Allah ya sa kai zama miki yayi ki hasara baki amfana da komai ba ke da ya mun je tafsiri ha mun je tafsiri ki zo ki tabbaci, sai ki ji ai kabara Allahu akbar sai ta farka ta ce, Allahu akbar me yace ni a tana bacci tana bacci bata san ko bata ta abin da ta fahimta Allah ya kare mu wannan akwai tambaya a gabana take cewa alga ta malam a ita sallar nafila ana mata iqama kamar yadda ake mana farilla wannan tambayar ma mun karanta mu maza shi dazo to wannan tambayar mu jiya ne ta kwana na'am sallar nafila ba a mata iqama in an ce iqama shine Allahu akbar Allahu akbar shallallahu la ilaha illallah shallallahu muhammadu hayya ala salat hayya ala salat qad qamati sala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah mace za ta yi wannan a sallan farilla amma a nafila ba a yi in kika zo yin nafila kabbara kawai zaki kuna ji na jama'a kuna ji na jama'a kabbara kawai zaki da niyyar haka kuma ba sakin ta nawaitu ada'a sallati ikitira'i bil imani wannan ba ku a sallar da maza ne za ku da kun da kuna sallar masallaci za ku ga haka in dai kaga mutum ya yi wannan yana roƙon gafara to ba karatu a juhun ne. ba wani niyya a zuciya take ba yin nawaiti a da'a salati imamu malik yake cewa an niyyatu muhalluha alqalb ita niyya muhallinta a zuciya yake wa talaffuz biha bid'a yin furuci ba da ita bid'a ce amma ga wannan ya fitar lanin tafi ganiyan wankan janaba ganiyan sa riga ganiyan cin tuwo ga niyan sa hula ga niyan daurin aure duk wannan wasa ka niyya a duk take ai ina fata an gane da haka ba a yi mata iqama amma ana yi mata kabbaran mai harama kin gane bambanci wannan tambaya ce mai kyau galibin mata na ce muku in kun ga sallar su tun daga iqamarta har ta yi assalamu alaikum baka jin komai kina jina da kyau salloli nawa ne ake yin su a asirce ba a ba a bayyana karatu a aikiwa ne nawa ne biyu ne ku da duba kenan ba su kai uku ba ko hudu o biyu ne ko marayu sun yada biyu ne yawwa uku ne ko na'am assalamu alaikum salloli duk da ake yin su da rana in dai ko da na zaka yi za yi su ne a asirce to amma kuma tambaya ni ina da wata tambaya anan kuma sai an bani ansa kuma da hujja in ba haka ba za mu tashi tafsiri ana bi na sallar isha'i jiya kun san idan imani ya ratsa ki in lokacin sallah yayi wallahi in baki sallan baka da nutsuwa ko me kake yi ko ba ko ba da ke ka ba sai ka ji kaman wani abu ya tsaya maka anan kai dai ko ma ake kake ba karfi ba kuzari amma in kaje kai sallan sai ka ji ka cikin me amma ba sai ba masu imani ke da wannan su tsiga yau wannan <laughs> wannan bari mun gaba ma ma hada ma hada mun gaba ma hada eh ba ku to sallah ai lokacin ta ai sallan lokacin ta da fadi gaji lokacin ta da fadi to wanda ya saba yin sallah yakan wayuwa gari wani lokaci bai yi ba sai dinga jin kaman yayi har ma sai ya manta sai da ya zo oh anya ya koje ku na sallan kaza kuwa to sai na tuna ashe ban yi sallar isha'i ba jiya tambaya ku ji da kyau ku ji da kyau sai na tuna ban yi sallar isha'i ba jiya sallar isha'in ki na normal ya ake yin ta raka'a nawa ne makan ba ta lokaci na ga wata mata asibitin ABU wata dattijuwa duk sanda ta raka'a daya sai ta sai ta yi ani ban gane ko kun gane ba duk sanda ta raka'a daya sai ta salama ta yi ani na zauna ta gama sallah na ce mama eh sallah kike tace dan ga wallahi ban yi sallah azhar ba kuma ga al'asar hatta ta zo kuma ga magriba ta to so nace kware da gaske nace to mama ni na ga kina ta sallama tashi. Mm, dan ga ba adidi ke ta tai kasan abubuwan sai a hankali nake kware ko abun sai a hankali ba to yanzu wannan kuma ta fi karfin shekara hamsin a haka ake sallah ke ku kira ni kira ta ai mun riga mun samu sallah me kika samu sai na tuna da ranan nan ana bi nan sallar isha'i jiya idan na zo yaya zan yi ta zan bari sai sallar lokaci sallar isha'in nawa ya zo in miƙe in yi ta ko ko zan iya yi yanzu idan zan iya yi yanzu yaya zan yi zan yi ta a bayyane ko ko a bayyane ne ko ko a asirce da hujja da hujja ban gane ko kun gane ba wai is the question clear in ji bature yani halin mafhum fa su'al mafhum idan nazo zan yi sallar isha'in jiya da na manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Dawud yace duk mutumin da ya manta da wata sallah ya manta ne ko yayi bacci har aka sallan yana bacci ne yace fali salliha ya sallace ta fadalika waqtuha Allah zai mai miki ita kaman lokacin sa kai za a baka ladan kaman saboda ka manta ne ko kuma bacci ya kwace ka to in nazo zan yi sallar isha'in na jiya a yanzu da ranar nan zan yi ta a bayyane ne ko ko a ce amma fa da hujja to wani hujja kace saboda wannan lokacin ba lokacin da za a yi sallah a bayyane bane kowa ya ji ko bai ji ba wannan shine hujja to akwai wani aka san haka babu aka san haka kun ji magana kuwa da ranar zan raka sallar isha'in jiya to amma a yanzu ina son in tambaya shin a asibiti zan yi in jiyan nan ko ko a bayyane me hujja saboda lokaci ya saba to shi da barin bata sai isha'in ya zo wannan wannan amsa capital zero capital zero bai yi ba amma ko ba hujja na ba da gobe sai a je a kawo mana amma fa da hujja yaya zan ranka ta Allah ya mu dace mai tambaya ta biyu take cewa algati malam sallan nafila ana mata kabli da ba'adi kwarai yar uwa ana yi mata sallan nafila kabli da ba'adi ana yi mata amma ba kamar na fadila ba kamar yadda ke sani sun saba a wurare guda shida na farko da na sani ma da wannan tambayar na fara amma dai da Allah ya bike mu na farko dai a inda za ka yi mantuwa ko kai ƙari ya saba ma ƙablinka ko ba adinka a ina a nafila ko a farilla to shi da yake cewa barin ka kawo muku da a guje saboda ya kasance mun wuce wurin yake cewa menene hukuncin mutumin da ya yi mantuwa a cikin farilla a cikin nafila idan ka banta sura ko fatiha ko sujada ko ruku'u a cikin nafila to ba kaman yadda za ka biya a farilla haka za ka yi anan ba nan sai kai kabli in a can ne za ka yi ba a in ka kawo shi kun gane wasu kuwa nan kuma kabli za ki ya kamata a ce gobe shi muka fara da shi saboda sai mu yi shi a aikace ina fata an gane sai mu yi shi irin kidan gobe in muka samu muka amsa tambayoyin yau gobe sai mu yi su a aikace ku gani ya bambanta ana yi amma ya bambanta a rasu ya jama'a ana yi mata kabilin tun da ke baka ce in koya mace amma dai ana yi in Allah da gobe in muka zo sai mu faɗaɗa wannan tambayi ina fata an gane sai mu yi shi a aikace ku ji tunda mun ɗan ja lokaci wannan kuma take cewa menene hukunci mutumin da sallar ramadana ya zo a azumin wata ramadana ya zo kuma baya yin sallah da gangan to ban sani ba wace irin sallah ne bai da gangan na asham tahajjud ko ko sallah ta yau da kullun da aka saba to in sallar yau da kullun ne wanda ya zo tun asali bai sallah kenan kun bai da kyau in sallar yau da kullun ne to dama can baya yi na'am malamai suka ce hukuncin sallar shi daban hukuncin azumin shi daban duk mutumin da ya ƙi yin sallah da gangan har lokacin sallah ma ta fita to ya shiga uku bale kuma wanda bai yin sallah kwata-kwata saboda haka sai a yi mashi nasiha ke baiwan Allah a yi mai nasiha ya dinga yin sallah domin ita ce take da abokai take ɗaya ne daga cikin rukunai na rukunan musulunci in ya batta kamar ya bi musulunci kenan manzo Allah ce al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad taraka di bambanci ko alƙawalin da ke tsakanin mu da su shine me sallah duk wanda ya banta ya batta ya ba addini Allah ya kare mu daga barin addini jiya mun tsaya a aya ta 26 inda Allah ke cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah baya jin kunya ya buga misali da sauro ko abin da ke saman sauro amma waɗanda suka yi imani suka suna yin imani cewa lalle gaskiya ne ta zo daga ubangijinsu amma waɗanda suka kafarta sai su dinga cewa wai mai ma Allah ke nihi da wannan misali da ke bugawa menene kuma sauro menene kuma kuma gizo gizo mun faɗaɗa bayani akan misalan da duk Allah ya kawo a cikin Qur'ani suna da me suna da amfani koda ba hukuncin ba ne ko a cikin shari'ar mutanen can ne akwai abin da zaka samu hikima da abin da zaka amfana wajen ƙarin fahimta da kuma ƙara maka imani yau mu tashi alladhina yanquduna ahadallah na'am أعوذ بالله من الشيطان cewa yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira misalan da Allah ke kawowa a cikin alqur'ani ya ku yan uwa waɗansu suna bacewa daga nan sai su bace Allah ce innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wujita ma'ula wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dawfa talibu wal matlub Allah ya ce ai waɗanda suke bautawa kuma bayan Allah suka rike su abin bauta wannan abin da suke bauta mawa lan yakhluqu zubaban har abada ba za su iya halittar sauro ba a kuda ba ba za su iya ba wala wajita mun ula ko da ko sun tattaru dan su iya halittar kuda ba sa iyawa Allah ce ba ufa talibul matalub yau wa in yasbuhum zubabu ga kuda zai saci zai dauke wani abincin da in yana ci kuda in kana ci abinci sau kada yake abincin yake nema shi ma ya to in kuda ya dauki abinka abincinka kana ya kwatowa ka ba san ya dauka Allah ce da ufa talibul matlub ai wannan raunin mai nemar a taimaka masa ya bayyana hakan kuma shi kuma wanda za a taimaka ma wanda ke taimakon ma shi ma rauni ne bai iya kwato to abinda bai iya kwato abinda kuda ya sata ya ce cika bauta mashi kuda baya iya amso abinda kuda ya dauka daga abincinsa to me yake cika bai cancan cika bauta masa ba irin waɗannan misalai Allah na buga su ne dan adam yayin hankali Allah ya ce sanurikum ayatina fil afaqi wa fil anfusi wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakum annahu al-haqq wallahi sai mun dinga nuna muku misali kasir da dama fil fil afaqi a sasannin sama kaje kana tafiya kaga wani dutsi da siffa siffar dan adam da kunne da hanci da baki kamar an zana kuma haka Allah yake kana tafiya sai ka ga wani duki an rubuta mishi Allahu Akbar ko kwanan nan an ga wata bishiya an rubuta mata Muhammadur Rasulullah wa ya rubuta shi mai gonan matafiya wa ya rubuta Allah Allah ya ce za mu ta nuna muku har sai kun sami yaqini kunya da cewa annahul haq Allah gaskiya ne to waɗanda ba su yarda da Allah ba yuzullu bi sai wannan mutalan sai su sai su sai su bace da shi sai su kai kuma wanda ya zama shirme manzo Allah ya ce mana kuda in ya fada cikin abincinka sa abu biyu ne ba su nan ka